Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohas 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuniya da kuma murya arewa sai kuma voa afrik zango na 200.5 ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. hausa.com Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Daula Salim muke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Sakataren tsaro mai rikon karya Patrick Shanahan ya karyata rahotannin da ke cewa za a aika dakaran Amurka dubu biyar zuwa dubu goma yankin gabas ta tsakiya domin dakile barazanar da Iran ke yi. a wani zaman da aka yi a fadar white house a jiya alhamis a kan sanar da tallafi ga manoma ya rikide ya koma zaman cin mutunci kasashen afirka ta gabas kasashen afirka ta gabas suna shirin haramta shiga da sabulun wanka ko man shafawa ko kuma wani sanadari mai sauya launin fata kanan labaran kenan bayan shafa makonni ana fama da hare-hare da garkuwa da al'umma jihar katsina shugaba muhammadu buhari ya umarci manyan jami'an tsaro su ɗauki tsatsauran mataki sai dai masu kula da lamura na cewa ba nan gizo ke saƙa ba. sai shugaban kasa yana so a gaya mai gaskiya ai ya san ta hanyar da zai bi a gaya mai gaskiya kowane gari akwai hakimi akwai mai gari a ba wanda bai san bala'in da ake ba amma duk wanda zai zo daga wani abuja ko wani menene tsayawa yake ko a rubutu ga takarda a kai ne saboda aiki ya zo ba muna kuma da fashin baki kan gangame da mata ke yi na neman mukaman dori ba zaɓe ba a sabuwar gwamnatin ta shugaba buhari sai kuma shirin lafiya uwar girki da hawa umar ke gabatarwa hawa yau me kike tafi da shi a wannan shiri a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan kaluluwar 'yar wuya wato tonsillitis a Turanci. to sai ku kazance tare da mu kafin kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari jama'a assalamu alaikum barkanmu da safiya ga labaran duniya mai karantawa daular salim Sakataren tsaro mai rikon kwarya Patrick Shanahan ya karyata rahotanni da ke cewa za a aika dakaran Amurka dubu biyar zuwa dubu goma zuwa yankin gabas ta tsakiya domin dakile barazanar da Iran ke yi. Da yake ganawa da manema labarai Shanahan ya ce babu wani batun aika sojoji biyar balle dubu goma inda yake bayani akan rahotannin kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ma'aikatar tsaro ta Pentagon tana da niyyar aika sojojin amurka kimanin dubu biyar zuwa dubu goma gabas ta tsakiya wannan bukatar ƙara dakarun ya zo ne daga kwamandan sojin ruwan amurka a yankin gabas ta tsakiya janar kenneth frankenzi shanahan ya ce wannan bukata ce da rundunar amurka a gabas ta tsakiya ta sencom ta saba nema karin sojojin amma kuma ya ce wannan a batu ne da ya kamata a bashi muhimmanci duba da al'amuran da ke faruwa a gabas ta tsakiya sai dai babu tabbas ko fadar white house za ta amince da aika wasu dakarun da jiragen ruwan yaƙi da kuma kudaden da ake bukata. a wani zaman da aka saba yi a ɗakin roosevelt a fadar white house a jiya alhamis akan sanar da tallafin kuɗin dalar amurka biliyan 16 ga manoma ya rikide ya koma zaman cin mutuncin tawagar manyan 'yan democrat a majalisar tarayya da shugaban kasa ya masu wanda ya kuma zargi tsofaffin shugabannin hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da aikata laifin cin amanar kasar bayan sanar da tallafin ga manoma trump ya maida martani akan asarar da amurka ke yi da kasuwanci da china yayin da yake amsa tambayoyi ga rukunin 'yan jarida kalilan shugaban ya sha caccakar kakakin majalisar wakilai nancy pelosi wanda ya ce ta faɗawa wakilin amurka a harkokin kasuwanci robert lakenza cewa tana buƙatar makonni biyu ta yi nazari kan yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka kanada da mexico trump ya kira pelosi mara hankali ba ta yi nasara ba kuma tana da matsaloli ya kuma kwatanta shawarar pelosi da abin ƙazanta. inda ta ce ya kamata iyalan shugaban ƙasa su ɗauki mataki saboda halayensa ya kuma kira kansa da cewa shi ƙwararre ne ta kowane fanni. Jim kaɗan Pelosi ta mai da martani a shafinta na Twitter cewa lokacin da mai kiran kansa ƙwararre ya fara nuna halayen shugaba zan yi farin cikin aiki da shi akan batutuwa da suka shafi ci gaban ƙasa. A halin da ake ciki kuma shugaba Donald Trump ya ce yana farin cikin baiwa manoman amurka da suka fada matsala sakamakon harkokin cinikayyar amurka da china karin tallafin dala biliyan goma sha shida trump ya faɗa wa manoma da suka halarci taron a fadarsa ta white house a ranar alhamis cewa tallafin zai taimaka wajen haɓaka noma da kuma tabbatar da cewa babu wata ƙasa da za ta yi tasiri kan tattalin arzikin amurka ko tsaron ƙasar ya ƙara da cewa harkokin cinikayya bai wa manoma adalci ba wanda ya ce sun taimaka masa a siyasance. Wannan shirin wannan shine karo na biyu da gwamnatin shugaba Trump ta tallafa wa manoma da biliyoyin daloli wajen ceto manoman Amurka da matsalolin cinikayya Amurka da China ta shafe su. Sanadiyar harajin kasar China da ta bawa kayan Amurka domin mayar da martani kan harajin da Amurka ta saka wa kayayyakin kasar China. A bara ma fadar White House ta baiwa manoma tallafin dala biliyan sha biyu. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashen Afirka ta gabas suna shirin haramta shiga da sabulun wanka ko man shafawa ko kuma wani abu mai dauke da sinadarin hydroquinine wanda ke sa mutum ya zama baturen karfi da yaji. sanadarin da ke tattare da matsalolin lafiya masu yawan gaske majalisar dokokin kasashen afirka ta gabas a makon da ya gabata ta tabbatar da wani kuduri da ke kira ga yankin baki daya kada a yi ko a shigo da kayan gyaran jiki mai dauke da sanadarin da ke canja launin fata kayan gyaran jiki mai canja launin fata galibi ana yin sa ne da sanadarin hydroquinine wanda ke kawo wa fata matsaloli haka ma wasu sanadaran da aka har hada da ke sa farin fatar suna iya zama ciwo. Ƙasashen Ghana, Ivory Coast, Kenya, nigeria Rwanda da Afirka ta kudu sun haramta ko suna sa ido a kai yayin da Tanzania ta haramta shiga da wannan kaya a cikin ƙasarta. Majalisar Dokokin Afirka ta Gabas a makon da ya gabata ta tabbatar da ƙudurin haramta yi da kuma shiga da sinadarin hydroquinone a cikin yankin. susan Lakawiyu 'yar majalisar dokokin yankin Afirka ta gabas ta ce. da Daula Salim da karanto labaran duniya. To da labarin mu buɗe taskar hotonnin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya inda a daren jiya shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya gana da gwamnan jihar Katsina Alhaji Bello Masari biyo bayan kashe-kashe da kona garuruwa da 'yan bindiga suka shafa mako guda suna yi. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. A kalla dai an shafe kimanin kwanaki bakwai a jere kullum sai 'yan bindiga daɗi ko dai sun tada gari ko sun kona gari a jihar Katsina musamman a yankin Batsari. Shugaba Muhammadu Buhari ya gana da gwamna aminu bello masari na jihar katsinan sannan shugaban kasar ya tura wani kwamiti mai karfin gaske karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya general abayomi gabriel shakin da shugaban 'yan sandan kasar da su je su asase abin da ke faruwa kamar yadda gwamna aminu bello masari ke karin bayani an samu karin karfin gwiwa musamman yanzu mun katsina mutanen da aka tura suna katsina yanzu suna assessing situation kuma za su je duka wannan areas din especially ba tsari local government da kankara local government inda abin ya zama mu severe su yi ainihin on the spot assessment su dawo so we expect certain actions uh, especially because what affects katsina shine affecting zamfara shine affecting kaduna to amma mutanen na ba tsari a cewar lawar sani daya mai magana da yawunsu ya ce su fa ba su gamsu da tura musu irin wannan kwamiti ba so kurum suke yi su gani a kasa. da girma gwamna ya yi kokari ya je ya sadu da shugaban ƙasa kuma manga an turo kwamitin so yanzu haka ga sanatan garin ba tsari har da jirgi yana cewa za su je garin da aka shaɗannan mutanen sai shugaban kasa yana so a ga mai gaskiya ai ya san ta hanyar da zai bi a ga mai gaskiya kowane gari akwai hakimi akwai mai gari ba wanda bai san bala'in da ake ba amma duk wanda zai zo daga wani Abuja ko wani menene kaiwa yake kawai a rubutu ga takarda a kai ne saboda IG ya zo ba tsari kusan kasa da wata biyu zai wuce amma bayan ta yi ma lokacin ma aka dubi halala ana kashe mutane ana kwashe musu dukiyoyi to saboda haka yanzu mu ba za mu ce mun gamsu ba sai mun ga abin da ya biyo baya Shu'aibu Mungadi wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya kuma abin kunya ne a ce jihar shugaban Kasa inda shugaban kasa ya fito a katsina da inda ministan tsaro ya fito a zamfara a ce a najeriya na suka ko ina lalacewa a sha'anin tsaro wannan abin kunya ne abin turne kuma ya kamata a ce idan gwamnatin nan da gaske take ta aji duk wani tanadi da za ta yi ma al'umma ta tsaya ta samu musu wannan tsaro ba ranar da wato 'yan ta'adda ba sa kashe mutane wannan ba tsarin fa gwanda bisa da ba tsari yanzu ba wani ba wani wuri a Najeriya inda ya fi hadarin zama ba tsari su ba mutane ba ne ba su da haƙƙi kamar kowane ɗan Najeriya don me za a kyale ana kisan su kuma jihar shugaban ƙasa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ina mafita To daga batun tsaro kuma sai batun damawa da mata a harkokin mulki a Najeriya abinda ke ci gaba da daukar hankali kasancewa mata sun shiga gangami da faɗakarwa a kafofin sada zumunta suna lalata wato suna tallata waɗansu mata da nufin ganin an ba su mukami. A cikin hiramu da Hajiya Bilkisu Shiba Zailani wata 'yan Najeriya da ke zaune a birnin New York wadda kuma ta sha tsayawa takara a Najeriya. ta bayyana cewa akwai bukatar sakawa matan da suke yi wa jam'iyya aiki ko kuma ba da gudunmuwa a kafa gwamnati. eh to ni dai a nawa tunanin da nawa hangen abin da nake ganin ya dace a nan ya kamata a duba a wa'inda suka wahana da a cikin wa'innan gwamnati kamar irin mata da suka yi takara haka da sauransu da ko mutane ko suka yi wa jam'iyya hidima ko kuma suka yi wa wa'inda suke kan mulkin hidima ya kamata a duba a gani don saboda neman kyautata musu ba kawai a ɗauka a daura dan ba a nawa hanyar. Yawa to akwai waɗanda. haka za a yi an adalci sosai. Yawa to akwai waɗanda suke cewa kamar mata da suka tsaya takara da basu samu sun cimma nasara ba. Idan za a mm. ba da mukaman nan a fara duban su kina ganin hakan cancanta ne in mata suna cewa a rika ba matan da suka cancanta kasancewa ba lallai ne kowace mace da ta cancanta take tsayawa takara ba. waɗansu ba su da sha'awar siyasa kwata-kwata amma kuma suna da ƙwarewa a fannoni daban-daban ƙwarai kuwa eto eh duba cancantan yana da mahimmanci sosai amma kuma idan har aka yi la'akari da cewa macen da ta fito takara ta yi wa jam'iyya hidima a lokacin da jam'iyya take buƙatan a yi mata hidima a wannan lokacin to ita ma za iya ana iya bata ana iya bata wannan ah, point din na cewa eh lallai ta san inda wayansu bangarori da dama suka dusa tun da har ta da kirjin e lalle fitowa takara so duk wa'annan ne a nawa tunanin ya kamata a duba a hanga ba wa'inda kawai suna daga kwanci daga gada ba a dauka an san eh mulki na Allah ne yana ba wanda ya so ya hana wanda ya so a lokacin da ya so kuma to amma kuma yana da kyau har wala yau ya zama na eh lallai cewa an duba waye suka jajirce su waye suka jajirce a cikin tafiya lokacin da ake wannan tafiyan da su. shin sun cancanci wa'innan wannan mukaman da za a rabar ko ko ba su cancanci wannan mukaman ba idan kin lura a baya can matsalan da aka dinga samu kenan. To yaya kike gani ba mata mukaman nan zai taimaka wajen inganta rayuwar sauran matan? a zai cancanci zai zai abin nan sosai saboda mu mata muna da tausayin junan mu gaskiya muna kyautata wa ƴan uwanmu kuma idan har mace ta samu al'amba ta samu wani dama ba zan ce majority of mata wato kashi tamanin cikin kashi ɗari mata 'yan uwanmu idan har muka samu muka samu wani dama na musamman muna taimakawa junanmu kawo yanzu kin gamsu da gudunmuwa da mata ke ba 'yan uwansu mata da ke da sha'awar tsayawa takara ko kuma shiga siyasa kasancewa kamar yadda duk lokacin da aka shiga harkokin siyasa mata sukan ce abin da ya zama rauni a gare su su da sukan so su tsaya takara shine akasin maza 'yan uwansu da ke tsayawa takara su ba su da iyayen gida. sai ku tare ma shirinmu na hantsi domin jin amsar wannan tambaya da kuma ci gaban wannan hira. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe ɗaya da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke. Lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan gabatar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan kaluluwar 'yar wuya wato tonsillitis a turanci. tonsillitis ko kuma kaluluwar yar wuya cuta ce da ke addabar gabar da ke cikin baki wacce ake kira yar wuya ko tonsils a turanci wadda ke faruwa sakamakon wasu kwayoyin cuta kuma idan cutar ta yi tsanani takan haifar da samuwar tsakuwa ko duwatsu a wannan gabar tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barkanmu da wannan lokaci sauraron mu barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar kaluluwar yar wuya ko kuma tonsillitis a turanci. Tonsils a wasu abubuwa ne da suke kama da kaluluwa kuma akwai su kala-kala amma waɗanda aka fi sani a gefen baki suke daga hagu da dama da kuma yar wuya a tsakiyarsu. To wannan tonsils su ne suke kumbura sai su kawo zazzabi mai tsanani sannan ga ciwo yadda mutum ba zai iya haɗiyar wani abu ba wani lokacin har sukan ja ruwa su yi ruwan gyambo kuma su hana numfashi musamman a yara su kuma matsala ce wadda take ana samun ta sosai sosai musamman a yara wanda suke kasa da shekara biyar. To likita me ke kawo wannan matsala? To kamar yadda idan mutum ya yi ɗan ciwo misali a babban yatsan shi bayan wani ɗan lokaci zai ji kaluluwa tana ciwo a wajen kugun shi. To irin wannan kaluluwa ita ce tonsil ɗin nan. saboda haka ko ya shaki wani abu ko ya ci wani abu ta baki wanda zai kawo cuta musamman kwayoyin eh, cuta nau'in bacteria ko kuma nau'in virus to shi wannan kaluluwa yana ƙoƙari ne ya tare yaduwar wannan cuta to sai ya kasance su kuma kwayoyin cutar sun fi karfin shi sai su duka girma sai su kawo infection a wannan wuri to sai ya zama sai ka ji an ce tonsils sun girma a likitanci ana cewa tonsillitis kenan an samu infection ko inflammation na wannan tonsils. Menene alamomin kaluluwar wuya ko kuma matsalar cutar tonsillitis? A yawanci abin farko shine zaka ji yaro yana dan tari ko mura sannan da zazzabi mai tsanani. Idan aka gwada zafin jiki da ma'aunin thermometer kuma a sikelin centigrade wani lokacin yakan kai talatin da tara abin da ya haka wani lokacin yakan kai kusan arba'in. wani lokaci saboda tsaba zazzabin nan yakan sa yara girgiza musamman wanda suke da hatsarin girgiza din ya kasance ba sa iya haɗe ko yawu suna fitar da yawu ta baki masu wayo daga cikin su za su iya cewa suna jin zafi a wuyansu ko in sun haɗi wani abu suna jin zafi kamar tsawon wani lokaci cutar take yi kafin ta bayyana misali in an dan samu abin da ka kira da infection a shi wannan yar wuya din ko kuma in ce tonsils a turanci to akwai bambanci tsakanin yar waya da tansil yar waya shine wannan dan dogon abu da ke tsakiyar bakin ta wajen makogwaro wanda a al'adance shine mutanen mu suke yankewa amma kuma ba shine ke kawo matsalar ba abin da ke kawo matsalar su ne wannan tonsils wanda suke gefen shi hagu da dama kuma ya danganta ga wani irin kwayar cuta ne ya kawo wannan tonsillitis akwai wanda nau'in cutar virus ne ko din suma ma viruses din kuma kala-kala ne akwai wanda kuma nau'in bacteria ne sannan ita ma bacteria kuma kala-kala ce akan samu wanda zai iya faruwa a cikin awa uku hudu mutum ya fara jin wannan ciwon wani lokacin za a kwanta da yaro lafiya tsakar dare ya tashi da zazzabi mai zafi da tari ko ya kasa haɗiyar abu ya danganta ga yanayin karfin kwayar cutar da ta kawo abin saboda haka yana iya nuna alamu cikin yan awoyi wani kuma yana iya dan dadewa kwanaki zuwa sati to likita ka yi maganar yar wuya wanda ka ce har mutanen mu musamman ma arewacin najeriya sukan cire wa jariri ran suna ko kuma kafin suna shin idan ba a cire ta ba tana illa ne ina so ka dan wayar wa mutanen mu kai akan shi wannan cire yar wuya to a likitance babu wani alamu da suka nuna nuna cewar 'yan wuyan nan tana kawo matsala asali ma bincike ya nuna cewar tana da amfani da kuma bukatar mutane su gane cewar idan wani ɓangare na jiki mafi yawancin al'umma ana haihuwarsu da shi to ba matsala ba ce kenan taurin haihuwa Allah ya kaddara a yi mutum da kuma wannan abu duk duniya kusan in kin duba banda mu ba wanda yake cire shi kuma ba mu fi kowa lafiya a duniya ba sannan yanke yar ba baya hana mutum ya samu matsalar tonsillitis nan hasali ma mafi yawancin yaran da suke samun tonsillitis nan a nan saboda yanayin al'adarmu za ka ga wuya ma a yanke take saboda haka wannan yankewa da ake yi gaskiya ba shi da wani alfanu a likitance yana da hatsarin gaske ba zan iya manta ba a 1997 na ga yaro da aka haifa jariri babba kosashe nauyi kusan kilo uku da rabi an yanke mai yar wuya uwar ta kawo shi bata san ma ya mutu ba saboda jini yana diga ya shiga cikin huhun shi har yaron ya mutu saboda haka a likitance babu wani abu da ya nuna cewar yanke yar wuyan nan yana da amfani amma akwai dalilai da dama da suka nuna cewar yana da hatsari suwa kaluluwar yar wuya ta fi kamawa to mafi yawanci yara 'yan ƙasa da shekara biyar amma akan samu har manyan mutane wanda suke da wannan tonsillitis wani lokacin akan samu ya zama cewar a cikin gida ɗaya za ka ga kusan kowa yana da shi yadda har yakan iya yin tsananin da haza a ce sai an yi aiki an cire shi. To likita wannan yana nuna cewa cuta ce da ake iya gado? ba za a ce gado ba to amma dai sai kasance akan samu waɗanda wala'allah ta gadon akwai wani hatsarin da yake sawa suke samun su sami yawan cutar tonsillitis ɗin fiye da sauran al'umma. ta yi maganan cewa a cikin gida akan samu mutane da yawa suna fama da ita kenan za a iya cewa mai cutar yakan iya yada ta ga sauran al'umma to kwayoyin cutar na virus da kuma bacteria da yawa da muka yi magana a kansu a baya da waɗanda ma ba mu yi magana su ba ko ya aka yi tari ko atishawa ah, za su bi iska to kuma wani zai shaƙa idan aka shaƙa kuma za su iya kawo cutar nan dalilin da yasa kenan take da saurin yaduwa misali ƙananan yaran da suke makaranta irin naziri zaka ga kusan duk wata ana kawo yaro asibiti saboda idan wani ya warke wani ya ɗauka tana ta zagayawa cikinsu saboda koya wani ɗan yi atishawa ko tari ko yaya ɗan kwayoyin cuta suka fito wani shi ma zai shaka sai ya zama tana zagaya cikin al'umma dalilin da sa kenan ake samun irin wannan ya zama a ce an samu mutane da dama sun kama a lokaci daya kamar taron jama'a da yawa musamman aikin haji ko umra zaki ga mutane da dama in sun dawo sun ce sun yi mura saboda yanayin yadda ake yada kwayar cuta idan mutum ya yi tari ko atishawa kuma inda jama'a da dama suka shaka wani garkuwar jikin shi ta fita wani karfi wani in ya shaka zai samu cutar wani ba zai samu ba to likita wasu irin illa ko kuma illoli cutar kaluluwar yar wuya ko kuma tonsillitis take haifarwa ga wanda ya kamu da ita to babban matsala musamman a yara shine yadda idan zazzabin nan ya yi zafi matuka yana iya sawa su kawo jijjiga abin da ake cewa convulsion kwayoyin cutar nan daga wurin kaluluwar yar wuya nan za su iya shiga jini kuma su zagaya ko ina cikin jiki su kawo matsala sannan girman su yana iya hana yaron ya ci abinci wanda rashin cin abincin nan zai iya kawo yunwa a yaron ko kuma ya kawo abin da ake cewa hypoglycemia wato shiga din shi ya kasa kuma ya zama wata matsala wani lokacin yakan toshe hanya makoshi a wurin numfashi sai ya zama an samu matsala da numfashi so yana daga cikin matsalolin da wannan abin za ta iya kawo to likita ana iya warkewa daga cutar tonsillitis sosai kuwa mafi yawanci ana warkewa akwai waɗanda dai girman nashi yakan kai girma yakan matsa kuma sai kaga kusan duk wata sai sun samu wannan matsala idan suka kai wasu shekaru akan cire shi saboda a lokacin ya zama yana ya zama matsala akan yi aiki a cire shi sai kaga an rabu da shi wato mutum yana iya rayuwa kenan babu wannan gaba ta tonsils eh ana rayuwa sosai ko babu su saboda lokacin da suke ta yawan samun matsala to kenan kwayoyin cuta sun riga sun fi sun ci karfinsu yadda shi tonsil din baya iya yin aikin da ma ya kamata ya yi sai a cire shi sauran bangare na garkuwar jiki zai dauki nauyin sauran abin da ya kamata yaya za a kwantanta yawan yaran da suke kamuwa da wannan cuta musamman ma a najeriya suna da yawa matuka a asibitin da nake kadai a sati akalla a sati guda zan ga yara goma wanda suke da wannan wanda kin ga asibiti ne guda daya a cikin garin nan na abuja ma saboda haka in ka duba yawan jama'a da suke da shi ana samun ta matuka sosai to likita tun da cuta ce wadda ta fi ma kama yara akwai wani rigakafi da ake yi domin kare yaro daga kamuwa da cutar to yawanci akwai allurar rigakafi da ake wanda suke kawo karfin garkuwar jiki akan wasu kwayoyin cuta da za su iya kawo wannan kamar pneumococcal injection da ake wa yara za ki ga tana cikin abun da ake eh, allurar rigakafin mu da sauran kwayoyin cututtuka amma akwai kuma da yawa waɗanda babu allurar rigakafin su illa iyaka in an samu mutum ɗaya wanda yake da shi inda hali in a makaranta ne to ya tafi gida har sai ya warke kafin ya dawo saboda idan ya zauna cikin yaran zai yada haka idan ko a ofis ne idan kana da wannan ya kamata dan baka yan kwanaki ka je kai magani saboda in ba haka ba za ka yada cikin al'umma a wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya shawarar shine shine kamar yadda ne maganar wanda ya kamu da ciwon a eh, magani kafin ya shiga cikin jama'a yara da suke kan alluran rigakafin su a tabbatar sun samu alluran rigakafinsu, da buƙatar a jama'a su gane cewar yar wuyan nan da ake yankewa ba ta da alaka da tonsillitis yanke ta baya hana yaro ya samu wannan tonsillitis. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ala tilas a nan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. mutuwa gaida huma hawa umar da likita mu sai kuma tsaraba watan ramadan ta mahamudu tsarikil islam kwanye jam'oriyar nijar a uzu billahi mina shaitani ruwaji bismillahi ruwahmani ruwayi iza ja kalimu na biku na kalu na shahadu inna kala rasulullahi wallahu ya'lamu innaka lawasulu wallahu yashhadu innal munfiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malu wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a liqawli تغليب كأنهم حشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فحذرهم قاتلهم الله أنا يوفكون وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبروا سواء عليهم ما استغفرت لهم أم لم تستغفر To Madalla kafin mu karkare ga daula da takaitattun labarai. Sakataren tsaro mai rikon kwarya Patrick Shanahan ya karyata rahotannin da ke cewa za a aika dakaran Amurka dubu biyar zuwa dubu goma yankin gabas ta tsakiya domin dakile barazanar da Iran ke yi. da yake gaya wa manema labarai shanahan ya ce babu wani batun aika sojoji dubu biyar balle dubu goma inda yake bayani a kan rahotannin kamfanin dillancin labaran reuters cewa ma'aikatan tsaro ta pentagon tana niyyar aika sojojin amurka kimanin dubu biyar zuwa dubu goma gabas ta tsakiya a wani zaman da aka saba yi a ɗakin roosevelt a fadar white house a jiya alhamis a kan sanar da tallafin kuɗi dala amurka sha 16 ga manoma ya rikide ya koma zaman cin mutuncin tawagar manyan democrat a majalisar tarayya da shugaban ƙasa ya masu wanda kuma ya zargi tsofaffin shugabannin hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da aikata laifin cin amanar ƙasar. a halin da ake ciki kuma shugaba donald trump ya ce yana farin cikin baiwa manoman amurka da suka fada matsala sakamakon cinikayyar amurka da china karin tallafi to a gaishe ki masu saurare nan kuma kammala shirye-shirye na safiyar yawa ma kada ku yi sanar da sa da rabi za mu sake shigowa da shirin na hantsi lokacin da maryam dauda za ta shigo da shirin kallabi shirin da ke tattaunawa da matan da suka fice a fannoni daban-daban na rayuwa kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da kare a shafinmu na intanet voa kan ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu madadin daula da cd da daren alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.